mata dai a kasashen afirka an ɗauke su ci zaune musamman ma na najeriya ta la'akari da yadda suke dogaro ga mazaje ko 'ya'ya ko kuma iyaye sai gashi waɗannan mata masu sana'ar noman shinkafar a jihar ta katsina na cewar abin ba haka yake ba matan da yana ganin dukkanin sana'o'in da maza ke yi domin samun kuɗaɗen hidindimin yau da kullum su kansu mata za su iya yi sai dai in ba su sa kansu ba hafsa suleiman na daga cikin matan da suka shiga harkar noman shinkafar ta ce shiga harkar noman a iya kiran shi da taimakon kai da kai ga al'umma. Yanzu kaga cikin gari nake Katsina nake amma ina baro ka tsana in zo wani ƙauye domin in kula da gona da abin da na shuka ba saboda kuma saboda ƙara tattalin arzikin abin da kai wannan ba sai ka dogara ga namiji ba. za ka iya taimaka ma kanka ka taimaka ma waninka saboda zama ki ce sai namiji ma ya nemo ya kawo maki shi ke kawo mace mace aure wani ma sai ya kin haihi ya tara da shi zai gudu ya baki da ƴaƴan amma ko namiji kike yau da shi in ya ga kina tabukawa shi ma zai zauna wata rana ma zai ci arziki matan dai kan anshi hayar gona don gudanar da noman shinkafar rani da damuna kamar yadda murja salisu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar mata masu noman shinkafa a jihar katsina ke cewa ta kai shekaru takwas tana wannan sana'a kuma babu gajiyawa saboda alfanun da ta samu wanda har ta kai ga ba dai ta jira ba sai dai a jira ta. Maganar noman shinkafa mun gama noman rani yanzu muna shirye-shiryen noman damina mun ɗauki hayo gona yanzu ma ga muna wurin dam da muke shirye-shiryen noman yin noman rani noman damina. Hmm. A gaskiya noma alhamdulillah saboda noma tana da fa'ida ga mata za ki taimaki kanki za ki taimaki yanki za ki taimaki mai gidanki har da al'umma. sai dai rashin isassun kayan aikin gudanar da noman shinkafa da wuri da babban bankin najeriya ke tallafawa wajen bada bashi ga manoman shinkafa a najeriya da ake kira anko barowa wato hannun an sa hannun mayarwa na daga cikin kalubalen da mata masu noman shinkafar a jihar katsina ke fuskanta kalubalen da muke fuskanta shi ne guda ɗaya ne gaskiya na rishin cikakken kayan aiki da ake bamu da wuri sai ka zo kai shuka in ka yi shuka ba kayan aiki da sauransu wani bi in kai za ka samu wani bi kuma in kai sai ka ga ka fadi. To ko menene fa'idar shiga mata harkar noman shinkafa? Alhaji Yawan Umar Gwajo-Gwajo shine shugaban kungiyar manoma ta jihar Katsina. To alhamdulillah wannan zai karawa su kansu mazan karfi. kamar da kullum aka sani muna kokowa tsakaninmu da su suna cewa duk abin da namiji zai iya mace za ta iya to wannan kusan idan mazan suka yi wasa zai tabbata haka ne shigar waɗannan mata dai harkar noman shinkafa na zuwa ne lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya ke shelar bunƙasa harkar noman shinkafar domin ciyar da ƙasar a kauce ma dogaro da wasu ƙasashe